akwai wanda suka ce wai inda an attack niger da abin da ya faru daga gabon jiya shekarun jiyan ga inda aka yi juyin mulki sojoji suka zo kuma suka cire president ali bongo kan mulki suka seize power an samu kuma shi wannan shugaban kasar ya zo kan bidiyo yana bada da hakuri kamar i make noise a tanye shi to wai abin da ke faruwa daga niger nan in ba bari abin ya saya wurin nan ba haka zai ta ci garuka cikin africa an kawo wato situation ali bango daga wato gabon as an example wasu suka ce to saboda wanda ya kamata ecowas ta je ta attack niger domin domin ya so wa'anda suke da niyyar su ci gaba suna kafin cat irin wannan abin nan su san kamar an put a stop to that in ka je ka juya mulki an kawo maka hari wa inda an yi daga niger ba an zo da wani jinkiri wani uh, negotiation dogon surutayen da ecowas ke yin ba wadda abin gabe spread amma ya kamata a move tun da abin ya faru daga gabon me za ka gama wannan mutane da suke da irin wannan fahimta waɗannan mutane da suke da irin wannan fahimta wai ya kamata su irin waɗannan mutane da su ecos su tambaya me yake kawo jiwon mulki kafin a yi nema a ce ta gane ko wai in an yi juyin mulki a kai hari na farko abin da ecos ya kamata su yi da irin waɗannan masu tunani su waɗannan ya kamata shugabannin su gane me yake sa ana musu jiwon mulki wannan shine mataki na farko da za su yi har yanzu da ake zancen dimokuraɗiyya a afirka babu demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya ba yawanci election kin da ake yi fraudulent election ne eh, rigged election ne ake yi kuma yawanci da hannun yawancin kasashen na turawa ake yi wanda suke zaɓa ne suke turawa ba wai wanda 'yan ƙasa suka zaɓa ba yanzu abin da ya faru a gabon ba ɗaya da yake da na nijar saboda na gabon a yanzu ka gani western nation ba su tashi ba suka yi they didn't make noises like uh, they do to niger ba su yi shi ba wannan noises da aka yi na gabon yanzu baka gaba an yi kudeta a gabon kwana biyu kwana uku ma an fara mun da da zancen har yanzu a saman na Nijar ake abin da nake so ka gane na Nijar ba ɗaya bai ke da na gabon na gabon ba kudeta bane aka yi wannan kawai family affairs ne na gabon ka gane na gabon wanda aka yi kamar eh, is a palace revolution is not the same coup like in Niger like in Burkina Faso like in eh, Mali is not the same totally saboda Niger Burkina Faso Mali is a revolution revolution da ake yi a waɗannan ƙasashe na gabon da aka yi kaga sun huto ma suna zancen ko french uh, army da suke nan presence kinsu a nan ƙasar su sun ma damu ba su ma san abin da suke yi ba kuma wannan kama wani eh, abin ne ne ake yi me ake ce mushi eh, wani sauye-sauye ne kawai suke yi na kama family bongo family bongo family ya kamata shigo cikin wanga maganan ga na gabon abin da ya faru daga gabon nan kuma shi ma kudeta ne ku ne aya ajiyu kaman akwai wani you know, mutanen da yake an san su sun san junansu kamar example wanda ya shugabance waɗanda suka juye mulkin na shi labari ya nuna kaman kazin ne kazin ne na shi wato ali bongo shugaban kasar shi da shi jini ne ka gane sa'an nan eh. kuma shi wanda ya juye mulkin nan da yana cikin ma'aikatan baban shi wannan ali bongo ma'aikatan shi yana ciki mhm. sannan daga baya shi mhm. ali bongo ya promotun shi ya zo zama shugaban waɗanda yake sojojin da suke mhm. wato kiyaye mazaunin shi shugaban kasar daga nan ya doki anya ya je ya juya mulki yau da muke maganan ga ranar litini za a zo a nada shi wannan kasin nan matsayin shugaban kasa shi ali bongo yanzu hakan ga yana nan detained yana nan detained to kaga wa'anga ku mhm. da ake yin ga wani lokaci akwai abin tambaya ciki akwai abin tambaya ciki mhm. kamar na eh, wato na gabon na karanta abin da shi wato military leader yake fadiwa shugaban wanda suka juya mulki shi dan wan shi mhm. shugaban kasar ali bongo cikin dalilan da yake bayarwa ya ce wai shugaban kasan na ya sake constitution domin ya saya for third term constitution ya ce two term kawai za ka serve in ka serve wannan two term nan ka sauka in ji shi wato leader military na amma sai shugaban kasan ya sake sai ya je saya kuma takaran sai ya kuma ci takaran bayan ya ci takaran kuma gashi mutanen kasar ba su so wannan abin nan sa'annan kuma yana gan kaman takaran ba yi da adalci ba akwai wani kulle-kullen da aka yi aka taimaka mishi ya ci wannan wato election ya kasance yana nan zaune kan kujerar shi na mulkin wannan kasar wato gabon mhm. to shi wannan mutumin nan da na karanta maganan da ya yi da na ji maganan da ya yi duka shi na yi mamakin shi na shakkan wasu sojojin suna ba da dalilai abin da sa suke juya mulki abin da sa na shakkan shi nake ce maganan shi da ya cire wato ali bongo bai make sense ya yi aiki hmm? ya yi aiki a karkashin mahaifin Ali Bongo nan for many many years mm -hmm. kuma mahaifin Ali Bongo yep. Omar Bongo ya zauna kan mulki almost 40 something mm -hmm. years kusan 50 years ya zauna kan mulki mm -hmm. over 40 years ire-ire wanga manyan sojojin hmm? nan in batun democracy ya dame su in dai batun wannan abin duka da suke gwada ya kamar dalili abin da yasa suka yi juya mulki ya dame su me yasa ba su yi ma baban shi Ali Bongo ba me yasa ba su mishi ba domin shi Ali Bongo a shi ma bai rade ba baban shi 40 plus years ya yi me yasa suka zo ka Ali Bongo nan ganga yana da questionable abin da yasa suka je suka yi mishi juya mulki na biyu Masha Allah. Daga Gabon, Gabon na cikin one of the wato most comfortable nation cikin sub-saharan africa kudin da ake samu gabon on average yana nan kusan four times abin da ake samu sauran wato sub-saharan african nations so kudin ya ishe su amma akwai high unemployment rate wannan na duka yana nan amma ka duba cikin wannan wuri na sojojin ba su yi magana ta wannan bangare ba sai suka yi magana kan democratic rule to kaga wangan ga double standard shi aka ce wanga sojoji in aka ba su igiya su ta ja wasu kawo fitina daga africa wai wannan ciwon na shike spreading nan ana so a link issue da ke faruwa wurin nan daga wato gabon to abin da ke faruwa daga niger amma ni hakan ga na ga wani bambanci dai kadan amma dai na, na lay mhm. uh, on the table abin da wasu suke tunani go ahead malam bubakar wannan ka gane ko kudeta na gabon is totally totally different from the kudeta in niger totally ba ɗaya bane wannan ba ma kudeta bane kamar ni wanda nake gaya ma kamar wani ɗan sauyi ne suka yi saboda the opposition leader who won the election saboda an yi election a gabon ka gane ko mhm. wannan da yakin waccan tsara da ta huce da aka yi election wanda ya ci election kin ka gane ko the opposition leader da ya ci election kin an zo an gani kafin a yi election dama aka cire internet aka cire duk wani communication a cikin kasar saboda an san za a tafka maguɗi kuma duk wani kafa na watsa labarai na duniya aka hana su su shiga gaban duniya sun shaida cewa election ne dama wanda za a yi na magui za a huce kuma shi wannan wanda yake wanda ya ɗauki mulki a yanzu odinga ake ce mishi ko menene eh, eh, namance sunan shi general kin da ya kudita a gashi da suna a nan gabon mhm. shi kawuzinkin kin ai wannan president kin ne mhm. eh, ali bongo Kawuzinkin shi ne wannan family affairs ne kuma Ali Bango bai da lafiya sun gani ya samu stroke stroke ya samu back in 2018 yanzu ya samu paralysis ko ba haga ni ba ba ya iya iko da kyau yanzu kuma hallo ya fara janye kanshi daga horon shi ya fara zuwa commonwealth yanzu ya shiga commonwealth like 3 4 years ago ya shiga commonwealth to da ya shiga commonwealth sai fara associating kin kanshi da shi da England da sauransu yake ya fara abubuwa kuma ya kirawo China China yawanci su suke operating a nan Gabon. Gabon ƙasa ce mai arziki na mai. Tana cikin ƙasa ta hudu a Afirka mai arziki na mai kuma suna da gol suna da arziki kuma har low population cin kaɗan ne 2 million people kawai ne a Gabon. Kenan kaga ƙasa ce wadda tana iya zama kamar Qatar ana iya ba kowa salari ma a cikin Gabon. To amma kuɗin da suka yi sun yi ta amfani da su wajen abin da Bango family suka ga dama suke yi. Tun da this family has ruled Gabon uh, more than half a century, more than half a century, 56 years. baban shi ya yi 42 years in power shi ya yi 14 years in power kenan nawa 56 years suka yi suna ruling a Gabon amma har yanzu akwai talauci a cikin Gabon mutane suna talauci su ke amfana kwaran shi take amfana in ka ɗauka har a cikin ministry kinsu akwai waɗanda suke mutane faransawa ne jajayen fata kamar ƙasa ce wadda kawai kamar ta shi ce tunda su kamar ma ba a ba su independence ne. saboda duk arzikin kasar su shi take tace shi ita take tatse komai nasu to a yanzu shi Ali Bango ya fara distancing kin kanshi daga France kaɗan kaɗan kaɗan ya shiga cikin Commonwealth baka ji ba ma da ya fito bidiyo kin da ya da ya magana ni yace in English yayi why he didn't speak in French da ya ce make noises ai ya kamata ya in French sai in English yace he is calling to his friends all over the world to make noise why he didn't speak in French ka gani bai yi kwarin shi ba hmm. to wannan kadai ma ta gani zai nuna maka cewa alaƙa shi da faransa ce fara yankewa shi yasa su faransu suka kira wanga tun da wancan opposition leader in ya ci kenan zai shift in tendency ko ba ka ne ba ba kamar yadda suka saba ba da bango family kenan yanzu dai a cikin bango family a nemo wani wanda yake kamar dai he is eh, in the family but he is not close to Ali Bongo like that ko ba gani ba mm. France sun san da wannan takin da za a yi shi yasa ai France baka ga sun damu da wannan kudeta kin na Gabon za a fito ai condemnation wanda dama in aka yi kudeta duka nation na duniya ba wanda zai zo ce he is in support of kudeta ko ba ha gane ba mm. wannan daman condemnation of principle ne ka gane ko kowace ƙasa in aka yi kudeta wannan United Nations sun huto EU sun huto wane ne sun huto duka su condemnation haka yake a cikin siyasa ta duniya tsarin siyasar duniya haka yake a cikin ka'ida ce ka gane to ko da kwa mutanen muna ji go ahead to yanzu ka gane ko abin da ya faru yanzu tun da wancan da ya ci election ka gane ko eh, the opposition leader mutane sun fara protesting cewa ba su yarda da wannan result da aka yi ba tun da mutane ba su yarda da result da aka yi ba to su wannan military da ya sun gani za a samu contentious za a fito a yi ta abin ne ya hal a kai a ce a yi recount da sauransu to kafin wannan a ba wannan citizen chance kin nan suka ce kawai bari a je kawai mu shishire juyin mulki tun da deja shi bai da lahiya. bai iya mulkin kasar bai iya kaza kuma yanzu ya fara distancing kin kanshi daga France France za ta iya taimaka musu ta ce ku je ku yi wannan kukin ni ina I bet ina gaya maka akwai hannun faranshi a cikin wannan kulita da aka yi a gaban baka ga ba duka wani wanda suke panafrica eh, wannan panafricanist waɗanda suke ɗan kishin Afirka ba su ma damu da wannan ku na gaban ba ba wanda ya damu da shi wanda ya san tsarin mulki na Afirka yanda muke nema mu huta daga wannan eh, colonization kin da ake mun ko aka mutane sun san wanda ya san siyasa ta Afirka wannan ku da aka yi a Gabon wani wasan kwaikwayo ne. Nake gaya ma. Kuma Malam Bubakar uh, da wanda ke salar mu FM mhm. suna na Fuad Umar. Malam Bubakar kana ga kamar inda mhm. an kai ma Niger hari an so ma wani fadaci-fadaci mhm. wurin nan domin a komo da Bazom. A ganin ka da wannan kun da aka yi daga gabon da an ci gaba a yi ko dai a da wani ya deterrence su ya bar su janye ba su ce kaman ya sai fasa wani deterrence ne kaman ba za su yi ba kana gana yi wannan kamar yanzu abin da ko da yau an sun ce an kai ma wai ba kai ma ba Nijar hari wannan harin daman da ake cewa za a kai ma Nijar tun da farko na ce maka hari bai wa a kai ma Nijar ah, the question is inda an yi ne inda wato ECOWAS da france sun kai ma niger hari da guri da kana gan kaman ya ya ya wannan sojoji daga uh, gabon za su sun proceed su yi stage wani kuri nan ko dai sun san kaman yanda aka yi daga niger nan in sun yi wani kuri na haka za musu kana gan da ya ya, ya so uh-huh. musu one word or other I don't think so. saboda wannan ko da an yi wa a ce sun kai uh, abin ne na sun yi intervention in Niger ba zai iya preventing kin kama ama gaban ta ba wannan ta na gaban is the coup wanda France ce ta yi shi abin da nake kwatanta ma hmm. coup ne wanda France ta yi shi shi wannan general kin wannan mutumin France ne France suka saye shi dan ya zo wannan zan zan karanta maka abin da wanga shi ya gai the Gabon opposition leader ko ba ha gani ba mm-hmm. the Gabon's opposition leader accused the family of the recently outed president of engineering his removal from power in order to retain their control in the oil-rich Central African nation and they said Friday that he should have won last week's presidential election. Albert Ondo also told the Associated Press on Friday that the junta who ousted Gabon's president on Wednesday just after he had been declared the winner. He had been declared the winner in the election did not engage in a coup, but rather a palace revolution, like I told you. Rather, a palace revolution in order to continue his family, his family's reign. She, the general, he is among the family of Bongo, okay? In order to continue his family's reign. Okay, when, you, when you look at speculation, it's, it's, speculation. Eh? Ba, when I've been concrete. concrete. Nam. Yeah. it's a speculation, but something is fishy out there. Ko back, gane mm, ba, it's a speculation. Why I say something is fishy out there, why the France are not alarmed about the coup d'etat in Gabon like they, they did in Niger? Kuma wurin nan kuma gaskiya na Gabon. Ah, Germany coup d'etat kin Gabon mhm, mhm. bai damu France ba. That is condemnation na ce maka EU, European Union, UN, duka United Nations, wane ne duka za su yi condemning. Wannan duka mana huci ne fa'ad. ya ka ture mun santa ne huci ne baban shi ma Ali Bango kwaran shi su suka wannan Umar Bango kwaran shi su suka dora shi saman iko shekara 42 da yi babu wani wanda an so a mushi kudeta shi baban nashi a wani lokaci a lokacin da yake bisa kan iko kwaran shi yake raya kwaran shi ta zo ta zo ta fatattaki waɗanda suka zo su mai kudeta aka maido shi bisa kan iko shi ma wanga Ali Bango kin an so a mushi a wani lokaci farans suka zo suka yi wannan alertin kishi amma a yanzu ai sun san da kukin suka kyale aka yi saboda za su gani in shi wanga opposition leader shi tana yiwa masalaha shi ba za ta kasance ba daidai da ta faran shi shi kuma Ali Bongo yanzu ya fara barin faran shi ya fara shiga Commonwealth ya kawo Chinese ka gane ya fara shiga cikin a eh, polar world ko ba gane ba ya fara distancing kin kanshi daga France kenan France sun gani yanzu suna dan losing kin control na Ali Bongo kenan yanzu gara su samu tun yanzu kafin wani ya zo a ce ya ci election an yi fair election an ci tunda wannan election kin ga wanda ya ci shi opposition leader tashi abin da ya faɗi tun da an ga ya ci election yanzu ana so a zo a sake recount so sai aka yi declare kin shi Ali Bongo winner 30 minutes after you know like uh, just they declared him as a winner sai jantar suka zo suka ce icc power <laughs> something is fishy there for ga wani uh, inda segment mu ta karshe kafin mu gama wannan wato episode na shirinmu on cable fm mai suna me ke faruwa a duniya akwai waɗanda suka ce wai wannan juyan mulkin da aka yi daga gabon wai ya kara ba french headache dalili wai kaga yanzu inda french tana da wato uh, wani lissafi za ta yi fada wani bangaren afirka daya ne to kaga gashi an shiga central africa yanzu domin kagan gabon ba ta west africa ta shiga central africa shi sa in dai france ta in ta duba burkina faso mali niger suna nan lined up yana da a little easier compared to ta ce ta yi wurin ta zo kuma mhm. wato wannan central part of africa zo ta mhm. yi nan wai wannan duka ya bari mhm. france ta withdraw wannan batun ta kai hari na domin inda ta kai hari west africa tana kai hari wurin nan kuma ya kamata tana kai hari kuma daga wato Uh, wato uh, central africa ga gani gabon to na aka ce eh. wai ya alam mm-hmm. mutanen africa sun tashi kamar gari daya kasa daya france za ta ta yake yakin mutane kan africa wai wannan ya kawo bata ya mm-hmm. bata ma france uh, lissafi kana tare da mutanen da suke da wannan fahimta ina tare da mutanen da suke da wannan fahimta daidai suka faɗa saboda a yanzu in France ta ce kuma ta kai ma Nijar hari kenan dole sai ta kai ma Gabon hari duk da Gabon hmm. ita da hannunta a cikin ina gaya ma kuma eh, eh, history will tell ina gaya maka za ka as soon as ka gane we move on uh, on the situation of the coup d'etat in Gabon za ka yi confirming abin da na gaya maka da hannun faran shi a cikin wannan coup d'etat na Gabon to a tunda suna gani yanzu wannan opposition leader iya da conspiracy theory da dama iya so ya dawo kuma hallo ya kori kwarar shi in ya ci election ke wannan kenan da ya ci election kuma Ali Bango baya da lafiya kuma Ali Bango he tend now to have a relation, a solid relation with the, uh, England and China and you know Russia. Somehow, some people are saying that. Ko ba gani ba kenan tun da iya distancing kin kanshi kuma bai da lafiya. Kenan gara a samu wanda daga cikin family kin shi wanda zai replace kin shi da a kawo wani wanda ba dan family kin bango bane wanda ya ci election king shine inda gaske su wannan military na Gabon tun da sun san election kin ba shi bai ci su da kansu they agree that the election was rigged so why not after they see power to say okay za su zo su maida ma wanda ya ci iko iko ne su shi kenan a ci gaba magana ba ta kare ba tun da sun san election tin ga wanda ya ci mm. tun da sun san ga wanda ya ci election to France ce ta shiga cikin wannan haraka kuma a yanzu wanda suke da wancan tunanin cewa yanzu in France ce ta kai ma Niger attack kenan dole sai ta kai ma Gabon attack kenan kuma a Gabon situation kin ce ta huta under control na France babu yadda za su yi anan dole sai sun sa shi wancan eh, general kin na Gabon kin thousand kin na Ali Bongo je ku da takin saboda su yi preventing kin wancan opposition leader ya zo in power kenan yanzu in babu yadda za su yi dole sashe je wannan da ta to tun da wannan ku da takin to a yanzu ya za su yi da nijar in sun je sun ce za su bi Niger ta ai double standard za ce su yi double standard duniya tana kallon su za ce double standard ne ya za ku ku ce this is a, uh, an approved da ta and this one was not approved why you approved the coup d'etat in uh, Gabon you didn't strike them you didn't just strike them you know to uh, intervene mm-hmm. military, but you, you, you, treat Niger, you know, to intervene military. Mm. hmm Why you treating Niger and we didn't ba ku in cikin and gashar suna hmm. Gabon. To ka gani Gabon ya kawo wani interesting twist a cikin to equation Nankina. kenan. a cikin harkar Nijar hmm. roƙon Allah ne <laughs> ya gane ko roƙon Allah na roƙon Allah na bayan Allah ne wanda suke malaman da suke roƙo muna roƙon Allah Allah kama ma Nijar